Don matasa Masu saurare, Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake sadu da mu a cikin wani sabon shiri na don matasa. Shirin sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke tattauna batutuwan da suka shafi matasa da kuma kalubalen da suke cin karo da shi a fagen rayuwa. A wannan mako za mu mai da hankali ne kan wata sanarwa da harkwatar tsaron Najeriya ta fitar wacce ke ankarar da jama'a kan yadda 'yan ta'addar Boko Haram ke jan hankalin matasa ta hanyar ba su lamani musamman a shiyar arewa maso gabashin kasar. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin wanda ni Hassan Barka na shirya kuma zan gabatar. to madalla kamar da kila wasu ku suka ji da farko yau shirin na mai da hankali ne kan wata sanarwa da harkwatar tsaron Najeriya ta fitar wacce ke ankarar da jama'a kan yadda 'yan ta'addar kungiyar Boko Haram ke jan hankalin matasa ta hanyar ba su lamani. Wata sanarwa mai dauke da sa hannun kakakin ma'aikatar tsaron kasar kanar Rabi Abubakar ta ce tuni kungiyar Boko Haram ke ɗaukar matasa ta hanyar ba su rancen kuɗi sanarwar ta ce kungiyar na janyo hankalin masu ƙananan sana'o'i kamar masu sana'ar ɗinki da mahauta da wasu sana'o'in hannu bayanai suna cewa ana yaudarar matasa da kuɗi a matsayin jari ana yin haka ne kuwa domin a yi dabarar janyo su jiki a tura musu munanan aƙida to idan dai za a yi la'akari da yadda wannan kungiyar ta boko haram ta yi mubaya'a ga kungiyar 'yan ta'addan isis hakan zai iya zama babban ƙalubale ga yankin yammacin afirka ba ma wai najeriya ba kawai duba da yadda talauci da halin kunci da rashin aikin yi da matasan yankin ke fama da shi kuma akan hakan a cewar muhammadu awak wani matashi a jihar katsina ya kamata matasa su farka sosai su san abin da ya waje ba a gare su da ma samar da kasar su zaman lafiya so gaskiya matasa ya kamata mu farka sosai saboda magana ta gaskiya shiga irin waɗannan ƙungiyoyin ba zai haifar mana da ɗa mai ido ba dalili kuwa shine idan kana takama kai ɗan ƙasa ne so babu abin da ya wajabta a kanka face ka kawo abin da zai sa ƙasarka ta zauna lafiya idan ƙasarka ta zauna lafiya shine kai ma za ka samu kwanciyar hankali za ka samu ilimi za ka samu duk abubuwan da ake bukata na more rayuwa in kuma ka hana ɗan ka ta zauna lafiya to wallahi kai ma ba za ka zauna lafiya ba ɗan abin da za ka samu ƙalilan ne kuma tarihi ba zai taɓa manta ka ba a cikin wanda ya shiga wajen gurɓata ƙasar shi musamman yanzu abin da ke faruwa a nan najeriya zai daɗa tabbatar mana da cewa ana amfani da matasa matuƙa domin a lalata ƙasa muna kallon abubuwan da suke faruwa yanzu ka ji yau an kai hari can gobe an kai hari can jibi an kai hari can kuma abin da yana karewa ne ga kanmu kuma su waɗanda suke amfani da mutane wajen yin wannan abin su suna can gidajensu wasu suna can sun bar ma ƙasar ba ƙasar suke zaune ba so bai kamata matashi ya bari a amfani da shi ba domin lalata ƙasar shi magana Allah matasa ya kamata mu farka. To ko suwa ne ke da nauyin shiryar da matasan a kan kyawawan ɗabi'u nan ma Muhammad Awak ya yi sokaci kamar haka. iyaye a nan suna da gudunmuwa matuƙa da za su ba wa 'ya'ya wajen tarbiyyantar da su saboda sai in tarbiyya ta gurɓace ne zaka ga an yi amfani da wannan saboda bai kamata ka bar ɗanka kai ba ya zama cewa yana mu'amala da kowa da kowa kai kuma matashi a matsayin ka na mai hankali ya kamata kai ka zauna ka yi ma kanka faɗa duk yanda wani zai gaya maka gaskiya duk wanda wani zai yi maka faɗa bai kai ya kai ya kanka ba ka zauna ka yi ma kanka wa'azi ka zauna ka duba da me da me da me nake yi ba daidai ba da me da me nake yi daidai wanda nake yi ba daidai ba ka gyara wanda kuma kake yi daidai ka ƙara ka himma amma gaskiya matasa ya kamata mu farka mu dawo cikin hayyacinmu saboda mu ne ake tunanin zama shugabannin gobe to misalin da mutum ya bayar a yau zaman shi matashi to in ya zama matashi na kirki so in ya zama shugaba zai zama shugaba na kirki in kuma ya zama matashi na banza to in ya zama shugaba zai zama shugaban banza kuma ko da mutum bai zama shugaba na al'umma ba ai akalla yana da burin ya zama shugaba na iyalansa to idan ya zama cewa kai baka bawa kanka tarbiyya ba yaushe kake tunanin cewa zaka haihu haka bawa 'ya'yanka tarbiyya so ya kamata matasa gaskiya mu dawo cikin hayyacinmu. mu ma'aikatar tsaron ta najeriya ta buƙaci al'umma musamman a yankin arewa maso gabashin ƙasar su yi taka tsantsan da dabarun da 'yan boko haram ɗin ke bi na ƙoƙarin ganin sun samu sabbin mabiya bayan an tarwatsa su sannan sanarwar ta gargaɗi mutane su kaucewa karɓar rance daga hannun waɗanda hukuma ba ta san da su ba kan hakan mun ji ta bakin malam inuwa ɗan kasuwa wani mai sharhi kan lamuran matasa na yau da kullum ga dai abin da yake cewa amfanin mu da irin matsayin da muke da shi a wajen al'umma shi ne mu ba su shawari mu kuma gaya musu gaskiyar magana. Shi wannan al'amari na Boko Haram musiba ne. Akwai babban kuskure a ce mutane za a samu wannan magana hukuma har ta samu labarin cewa akwai wasu ana ba su wani jari don su yi kasuwanci su ci gaba da haɓaka harkan walakanta mutane ko kashe rayukan mutane ko barazana wa jama'a sannan mutane su yi shiru wannan gaskiya akwai lalaci wajen mu mu mutanen da muke zaune ba ma'aikatan gwamnati labari nan da zaka fara a tsare abin ba kai kawai za a tsare ba kuma mutane kawai za a tsare ba kai kanka ma za a tsare tunda duk an da dan adam yake zaman lafiya shine jari duk dukiyar da ake bada mutum babu zaman lafiya shirme ne in ka lura abin ai babban musiba ne yaushe za a ɗauki mutum a ce wai an bashi wani abu kuma ya je ya sa makami ya je ya mutu da shi da abin da ya mallaka duka bai amfani ɗaya ba ran san bai kai wani matsayin da ya amfani abin da aka waya to kaga in ka lura da irin wannan ai dabbanci ne ma a cikin wannan saboda haka ni ni shawarin da nake ba rawa ma mu al'umma mazauna cikin mutane kuma duk abin wa mutane hakewa ya kamata mu sa ido sa ido na tsakani da Allah kuma ga dukkan alamu ina jin labarin cewa abubuwa duk ya tattanza da aka kan bada labari ka ji tsoro to yanzu an ce in ka ba labarin gaskiya baka da wani abin nan ma wanda za a kawo da tukuci da fatan alheri saboda haka ina jin hankalin yan uwana masu neman zaman lafiya su sa kunne su sa ido su yi saurare ta kowane irin hanya zaka iya bada labari a zai zama musiba wa mutane in ka tsare ba ka tsare wa kanka bane ka tsare wa al'umma kuma kafin ma ka tsare al'umman kanka ka fara tsarewa tunda musiba ai bai san waye ta da shi ba kowa ya kawo shi yakan shafi kowa da kowa ne sau da yawa ma musiba fi shafan bayan Allah da musamman abin da ake wannan labari in ya tabbata gaskiya ne in ma da tabbata ba ya kamata kowa ya sa ido ya sa ido ya saurara ya rika ganin mu ya rika ganin motsin mutane wannan ya yake yake ai binciken mutum ai ba yayi laifi ba bane dama kuma shi kullum rayuwa na ɗan adam wani ke ta da wani To Alhaji daga ƙarshe kasancewar dai kamar ana cewa ne raɗaɗin talauci da irin waɗannan matasa suke fama da shi shi ma na tasiri wajen janyo hankalinsu akan waɗannan ayyuka wani kira ne za a yi haka ga gwamnati. To haƙiƙanin gaskiya farko talauci yana sa mutane su shiga abubuwa amma ba talauci na jagoran mutane ga wannan aiki rashin ilimi shine yake jagoranci na faci duk mutumin da bai da ilimi bai san Allah ba babu wani abin zaka ga masa zauna wannan lafiya saboda haka abin da gwamnati ya kamata ya aiki bidiyo yana hannun hukuma gwamnati domin su da suke da amana rayar da mutane tarbiyyar da mutane a hannun su gurgurdu abin za su iya Allah kuma yake yin abubuwan gaba ba ilimi na makaranta ba wayar da kan jama'a a wayar da su a kuma nema musu abin da za su yau in ka nuna mutum abin da zai yi wallahi ina gaya maka gobe in ya ganka ma zai gudu ko da ba yin abin duniya san ka sauke hakkin da yake kanka tsakanin kai Shi ne ya zama ba mutumin kirki saboda haka anan ne ina jan hankalin gwamnati da su jama'a gwamnati dai na farko ta gane duk abin da ake yin nan fa duk abin da take tarawa za ta samu bayan zaman lafiya daga an da ba zaman lafiya abin da ba ake tarawa ba zai amfani ta balle kuma iyaka fahimta na dai gwamnati duk jama'a ne gwamnati saboda haka ina ga kafan yana da kyau su ma mutanen gwamnati su ji tsoron Allah kamar da suke alƙawarin za su taimaka wa mutane su samu abubuwan yi wannan shine kamar abin da ya zama wajibi amma shawarin da gwamnati ta fara barawa wannan sabuwar gwamnati gaskiya na ji daɗi ko ma da shi wanda ya bada magana wanda ya faɗi magana ya gyara da kawai aiki da shugaban kasa shugaban kasa da ya ce zai taimaka wa kowane talaka da dubu biyar ko marasa aiki ne ko na wannan babban kuskure ne to Allah ya sa ba a je ko ina ba a fara barawa ba ya ma fahimci haka ɗin. ya janye to maimakon taimakawa mutum haka kawai bai aiki ba da kabashi gwamma a nema masa abin da zai yi baki na dubu biyar ya zama in ya gama a bashi shi kuma zai san ciwon kuɗi ya san abin da zai yi. Sauwai lafiya yaushe To masu saurari ganin lokacin da aka ɗibar shirin ya kawo jiki a nan zan ja birki a shirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya kammala. Ni Hassan Barka da na gabatar ke cewa da ku mu zama lafiya. Duniya ahu ya kashe ta ya yi barna duniya mu bi ta a hannu. Shin a gidan kashe ahu kowa ya kashe ta ya yi ɓanna wani ya kashe fifi ma. Duniya mu bi ta a sannu